a'uz billahi mina shaɗanin raji bismillahi rahmanu rahim wa sallallahu ala na biyul karim ya umwa asalamu alaikum marhamtullahi ta ala barakatu bar kama da wannan lokaci bar kama da wannan rana fatan ya umwa sanatu yin kwashe lafiya ta wani yamma fatan alkhari bar kama da wannan rana ga wani sirri muna ɗauke da shi akan cewa masu fama da matsalar aljanu to za su iya amfani da wannan sirri mace ko namiji yaro ko babba to duk za a iya amfani da wannan sirri tsofaffi duk wanda yake kasance na da aljani duk min daɗewar da ya a jikin shi insha Allahu zai fita bi izinin lahi idan ya kasance zuwa ka nuna gana surawa tv in ji to muna maka barka da zuwa nan gida kada ka manta da ka dore ka danna mana wannan alama ta ja ka danna rawa ta sama kenan da za mu ɗora sabon sirri insha Allahu zai shigo maka wayanka ka tura ƴan uwa al'umma domin su ma su amfana da wannan sirri muna godiya matuka wanda ya kasance tsoho na gidan nan to muna mishi barka da wannan rana yadda za ka yi wannan sirri shine kamar haka idan akwai matsalar to yanda za ka yi ana so a samu allo da tawada da alƙalami za a rubuta ayatul kursiyu za a rubuta ta ne kafa goma sha ɗaya a kowane rana za a iya yi kafa goma sha ɗaya za a rubuta ta kullum za a dinga rubuta ta har sai an yi kwana bakwai ana yin wannan aiki kullum za a rubuta ta kafa goma sha ɗaya. Idan ka rubuta ta yau kafa goma sha ɗaya to ana so ka sami wa'annan abubuwa habbat sauda da kuma bakin algarib za a same su sai a haɗa su. A haɗe habbat sauda da bakin algarib sai a haɗe su. Idan aka haɗe su to guri ɗaya to idan aka yi rubutun na ayatul kursiyu sai kafa sha ɗaya to sai a wanke. Idan aka wanke to sai wato ainihin a ba mara lafiyan sai ya sha yayi yi bismillah haka sai ya sha to idan ya sha to sai ya rage kaɗan idan ya rage kaɗan amma mai kafin ya sha ana so a ɗan zuba garin habata sauda nan da kuma bakin algareb a zuba kaɗan sai a ɗan gauraya sai a ba mara lafiyan ya sha idan aka ba shi ya sha sai ya rage kaɗan idan ya rage kaɗan kaɗan ɗin nan da ya rage to sai dan shafe jikin shi da shi to insha Allahu za a yi wannan tsawon kwana bakwai za a yi ana yin wannan aiki bi iznillahi aljani ko ya kai shekara nawa a jikin shi bi iznillahi zai gudu zai bar jikin shi insha Allahu a gwada wannan sirri na matukar amfani kwarai da gaske wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu mun gode sosai sai anjima